Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle a cikin shirin na yau talata 30 ga watan Abril na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa ƙasar Nijar ta ci ribar wani shiri da ta gudanar yayin da ta sami miliyar 458 na sefa a garin neman miliyar da 418 a kasuwar hada-hadar kuɗi ta yanki. a yamai wasu mata akalla ɗari ne masu sana'a ke karɓar horo a fannin kasuwanci ta fasahohin zamani rahoton musamman na yau zai yi magana a kan kokowa cin zarafi gwatar cin zarafi ko musgunawa jinsi da wata mata ke yi a sansanin 'yan gudun hijira na difa ranar 26 ga watan abril kasar nijar ta gudanar da wani shiri a kasuwar hada-hadar kudi ta yanki da manufar tattara miliyar 419 na sefa bayan wannan shiri kasar ta sami karin kusan miliyar 458 kwatankwacin kashi 109 cikin 100 wato masanin tattalin arziki adamu lushe ibrahim ya bayyana cewa wannan kyakkyawan tsari ne da ke gamsar da masu saka hannun jari Kafin jin mulkin ranar 26 ga watan Juli, Nijar na da wani madadacin suna a bangaren bashi a shiyar da damamaki kan makomar bunƙasuwa. Amma duk da haka tare da takunkumi da aka fuskanta ƙasar ta tara miliyar 300 eh, na sefa na Arias bisa bashi tsakanin ranar 29 ga watan Juli zuwa ranar 5 ga watan fabrairu shekara ta 2024 musamman ma a wajen bankunan yankin Imowa a cewar cibiyar mu Addis bayan janye takunkumi cikin watan Fabrairu da ya gabata ya kamata Nijar ta cika alkawuran ta bisa wani tsare-tsare na jadawali domin farfado da yardar masu zuba jari kuma zuba kuɗin bashi na ranar 26 ga watan Afrilu da ya gabata zai taimaka wajen biyan bukata ta wannan buri yanayin yanki da na shiya na yanzu na takaita hanyoyin aiki na gwamnati ta fuskar kashin kuɗin ƙasa. A safiyar ce aka kaddamar da wani shirin samar da cin gashin kai da kuma saka mata masu nakasa a cikin al'amarin fasahohin zamani a nan yamai. Wannan shirin zai gudana tsawon watanni ashirin inda za a horar da akalla mata ɗari masu sana'o'i kan yadda za su tallata kayayyakinsu. Abdulaziz Salma shugaban kungiyar Jadisin wadda ɗauki nauyin shirin ya yi ƙarin haske. Shirin ya shafi samar da kwarewa ga waɗannan mata a ɓangaren cin gashin kansu da farko wajen sadarwa sanar da su kan su amma ya shafi mai da hankali kan horonsu ko ƙarfafa kwarewarsu ta fuskar iya yin kasuwanci ta yanar gizo. A yau dukkan ƙungiyoyin da muka yi rijista suna da ayyukan samar da kuɗin shiga da suke yi amma abin baƙin ciki ba a san kayayyakin su ba da suke sarrafa sosai. Wannan kuma na da nasaba da rashin kai ga intanet na waɗanda waɗannan mata a yau ana cikin duniya ta yanar gizo su da kuma nakasa da suke da ba su iya zuwa inda suke so ko zuwa kasuwanni domin baje kayayyakin su bayan nazari tare da su mun ɗauki niyyar ba su ilimi kan kasuwanci ta yanar gizo domin su samu damar baje kayayyakin su ga duniya a gundumar tirozari na jihar agadez sha'anin karatun boko na ɗiya mata na cin karo da matsaloli a cewar hukumomin ilimi madam sani fatima shugaban kungiyar sashen kula da karatun ɗiya mata a ma'aikatar ilimi ta ciro ta biyu ta yi karin bayani kan dalilan da aka sa wato ke sawa ɗiya matan barin makarantu a hirata da ahmed da felan karatun diya mata problem inda yake can cikin dazuzzuka duka kwal inda muka je muka tambaya menene ke kawon ga abu akwai matsalar rashin abinci na busashi. to uwaye sai su tahi tare da diyansu duka sai su kaura su koma wani wuri kenan kira da zami ga uwayen yara wannan inda sun kaje in akwai lakwal yaran nan ya kamata a sai a kai su sa su lakwal su ci gaba da karatun su mun ga ekol da dama inda mun kaje muka gani gaskiya effective in ya rage kenan da fara rantre yara kai su amma yanzu da muka je muka yi control muka ga abin ya rage surtout na diya mata ya kamata uwaye su kula da karatun nan na diya mata yana da amfani inda mun ka je uwayen yara abin da za su fara ce mana abin da yasa ba su barin diyan su mata su ci gaba da lakwal sun ce in sun je gaba ma ba su da wurin da za su ce nan wurin wurin mata ne inda zai kwantar musu da hankali da sun san suna cikin security ba abin da zai samu suna nema ga hukumomi su musu wurin da za su rika ajiye diya matan nan don su ci gaba da karatu su bari mu zo jihar maraɗi a tesawa inda 'yan mata masu shekaru 18 zuwa shawatu shekaru 13 zuwa 18 ne aka yi wa faɗi cikin wata ɗaya a cewar shugaban ma'aikatar kula da karyar ɗiya mace a gundumar tesawar wani adadin sai karuwa yake yi in shi madam saidu zainabu isa a santawarta da habu sarki wanga watan da ya mutu yau mun fuskanci matsaloli sosai korahe-korahe sirtu na waɗe waɗe da ciki wanga watan mun samu wajen biyar duk amma 'yan mata ciki amma 'yan mata ciki kuma duk cikin gari wallahi daga shekara sha uku zuwa sha takwas kuma wa'ansu masu ma cikin da ba kama tsammani ba za ka sa musu akai ba Allah kiyaye wanga al'amari wallahi abubuwa ne ga sunan ana yi cincin karhi mun san menene yasa da dai fi lokacin da bello na abubuwa sun dan yi sauki sun ɗan yi sauƙi tun da duk wanda aka ji an kama babu ƙasa ga shekara biyu tana yawa ko yanzu shekara biyu da ake ba mutane ne yasa suke ta mu dai abin ma ya ɗarmi mu kai wallahi kuma jan hankalin mutane ana ta yi ana ta yi jan hankalin mutane gaskiya wanga abu yayi yawa yayi yawa tasawa fi sabilillahi jiya ne a birnin otawa na kasar kanada aka kawo karshen zaman taron samar da wata yarjejeniyar fuskantar al'amarin gurbata yanayi da sharar leda ke yi ƙungiyoyin masu kare muhalli sun bayyana rashin gamsuwarsu da sakamakon da aka cimma domin ba wani matakin rage sarrafa kayayyakin masu gurbata yanayin da aka amince da shi duk da haka za a ci gaba da tattaunawa har karshen shekara a birnin busan na ƙasar kore ta kudu kanal kulibali adamu shugaban ma'aikatar kula da tsabtace muhalli a nijar. na ke halartar taron na da ƙarin haske. Aikin wannan kwamiti na tattaunawa shine na kawo ƙarshen gurɓatar ledodi ta hanyar wani tsarin doka mai tilastawa. Wannan tsari zai kula da sarrafa da amfani mai ƙarko ta hanyar ƙirƙirar kayayyaki da wata kulawa ta bolar ledodi bisa la'akari da kare muhalli da kuma matakai na ƙungiyoyi tattaunawa ta nuna cewa matsaloli sun shafi tsawon rayuwar ledodi. An samu mabambantan ra'ayoyi a wannan bangare domin muradu suna da girma sosai da muhimmanci inganci ga kasashe masu man fetur da kasashe masu karfin masana'antu da kuma kasashe da ba su da karfin masana'antu kamar su Nijar da ba su sarrafa ledodi. Muna fatan haɗuwa ta Fusan a Koriya a ƙarshen shekara ta 2024 za ta taimaka wajen kafa wani tsarin da zai tilastawa da zai bamu damar kawo ƙarshen gurɓatar ledodi da za ta ba da damar kula da bolar ledodi da ke cikin muhalli na ƙasashe masu tasowa. A mai al'ummomin yankin dalalu musamman Hausawa da Fulani sun rataba hannu yau kan wata yarjejeniyar zaman lahiya domin rigakafin afkuwar gingimu a rikashin jagorancin cibiyar tattaunawa a game da jinƙai. Hukumomin gargajiya da na bariki na doso da suka hada da gwamnan jiha sun halarci bikin rattaba hannu da yake zuwa bayan watanni biyar na tattaunawa. Lawan Masa'udu shugaban cibiyar Ashide Nijar ya yi karin bayani a hira shi da wakilanmu na musamman tunani Fudai Ahmed da Sariu Adam. Bayan watanni biyar mun cimma yarjejeniya a yau, muhimman batutuwa su ne amincewa da ruwan dalol albarkatu ne masu muhimmancin gaske da ya kamata da farko a kiyaye cikin sauyin yanayi idan akwai wannan kokowa na kai ga albarkatu daga bangarori masu ruwa da tsaki na karkara shine na nuna musu cewa arziki ne ya zama wajibi kowa ya kiyaye sa. Wancan batu da ke da muhimmanci na biyu kuma shine na baiwa kowa damar kai ga waɗannan albarkatu. ma'aikatu cikin girmama sharuɗa mai noma ya amince da cewa akwai lokaci na noma haka shi ma mai kiwo ya amince cewa akwai lokaci na kiwon dabbobi shirin bai kare ba ga sanya hannu yanzu ne abubuwa suke domin kawo kowa da ya amince dukan waɗannan al'ummomi da masu ruwa da tsaki na karkara abin ya shafe su karamar hukumar saji na fuskantar karancin ruwa mai tsafta a wasu unguwanni da dama na garin a shirin labarinmu na jiya masu amfani da ruwan sun furta albarkacin bakinsu kan wahalhalun da suke sha wajen neman ruwan a yau shugaban kamfanin ruwa reshen sai ya kawo karin haske dangane da dalilan wannan matsala su mana bunkala ya yi wa fati adamu karin bayani matsalar mu guda ce ita ce ta rashin tiyuna a lokacin da tashoshin ruwa suna ba da ruwa sosai amma yanzu sun kasa akwai wani lokaci wata kungiya ta zo sun ziyarci ƙauyenmu cikin bukatunmu mun nemi da a magance mana matsalar ruwa cikin wannan ƙauye in ba haka ba ba mu da wata matsala matsalar tiyuna ce kawai wata dama na mu kira da ƙara gina mana tasoshi na forage domin a lokacin zafi ana buƙatar ruwa sosai kuma suna da karanci amma lokacin lokacin sanyi akwai ruwa sosai ko da yaushe. A da muna iya cewa mutane ba su da yawa amma yanzu muna da yawa al'umma tana karuwa yanzu kowa yana buƙatar ruwa wannan ne matsalar. wani mutum ɗaya ya rasa ransa yau dinnan a wani hari da aka kai wa wata motar jigilar masu bulaguro al'amarin ya faru ne da misalin karfe shida na safe wajen kauyen bab salam mai tsar kilomita 50 da garin agadez kan hanyar zuwa tawa shaidu sun bayyana cewa wasu mutane ɗauke da makamai cikin motoci biyu ne suka kai harin wasu mutanen kuma sun shi rauni kuma sun sami suna samun kulawa asibitin jihar agadez kamar yadda wata majiya ta shida wa wakilinmu anise karim gobe ɗaya ga wata mai ranar sallar ma'aikata ce duk shekara ana shirya shirgulla a faɗin duniya baki ɗaya domin neman ƙara inganta yanayin aiki da kuma ƙarfafa gwiwar ƙungiyoyin kwadago ƙungiyar kwadago ta cdn ta bayyana cewar ta kimtsa domin sallar ta gobe jibril idrisa shine sakatare janar na ƙungiyar Tuni mun samu a tamfunan mu tare da tambarin kungiyar kwadagonmu mun wallafa jaridar mu ta muryar ma'aikaci kuma mun shirya kundin da ya kunshi koke-kokenmu da za mu miƙa wa ministar kwadago a ranar gobe kuma muna shiryawa domin faretin ma'aikata a bangaren birnin yamai da kuma cikin yankunan ƙasa. Za mu tashi daga unguwar site Chinoise amma ganin cewa akwai zafi sosai mun dawo daga inda za mu tasowa daga mahaɗar hanyoyin sama na mali biro domin zuwa stade janar sai na kunce mun shirya komai kamar a shekarun baya duk da wasu matsalolin da ake fuskanta duk da murdiya da rashin gaskiyar da ake nuna ma'aikatan kungiyar mu ta su kuma ga rahotonmu na musamman bujin mu ji shirya da binta usaini wata mata jagora wadda ta boro garinta na asali da take kokowa da wato cin zarafi da ake wa jinsi a sansanin yan gudun hijira na wato jifa a hirata da gidi abdulrahman bebeje wannan ba komai bane sa saboda daman sa kaina na ni bolantar ce ba dauka na aka kawai gani na yi wannan bangaren ya dace har yanzu muna aiki har yanzu bamu samu kungiyar da ta dauki kula da shi ba da lokacin da riski take zuwa tana daukan bebeje to da riski ta barna babu wani furojen da yake daukan bebeje kuma bebeje kamar yanzu a sansani wannan akwai shi da yau wa'ensu suna wulakantar da matansu wani abu in kika gani wallahi sai kin zub da hawaye ya kuke yi idan kuka ji hakan ya faru muna zuwa mu yi sasanto da kyar matan da muke roƙa su maza idan ya kama muna musu barazana kenan wannan abin da kuke za mu iya kai shi gaba wannan bai dace ba a ce namiji yana kama mace yana kasa haka can da da aka yi aure ba a yi wannan jahilcin ba ta yaya yanzu mu da muka zo bayan su yanzu mu kama muna wannan to in muka samu mai hankali namijin yana fita ya bar gidan ita kuma matar saboda arzikin 'ya'ya mu lallaba ta mu ba ta hakuri in muna da wani dan abin da za mu iya bata mu bata in ban mu da shi dai mu ba ta hakuri sai ta tsuguna ta zauna kuma yau din nan idan wata matsala ta tashi suna zuwa su gaya mana to mu inda za mu kai koken kamar yanzu bangaren yaran mu da muka samu kungiyar da take taimaka shi ana samun sauki to an aka samu irin wannan ana samu kin ga shi ma wannan za a samu sauki amma yanzu kwata kwata babu inda muke kaiwa sai dai a junan mu ka manyan mu su zo maza da tijawa su dan yi bayani a dan yi jan kunne wani ana samun sauki wani ku ba sauki sai dai ya gudu daga karshe ma namijin ya gudu ya bar iyali ana samun fade sosai a wannan sansanin gaskiya ba a samun fade sosai amma wani lokacin ana samu tunda yanzu haka ma akwai wanda kotu ta sa shi gidan kasu akan wata yarinya wannan tabbas ni na bada shi kuma an ɗauka kuma ana nema mata hakki to wani matsaloli kuke fuskanta a tafiyar aikin ku matsaloli kawai da muke fuskanta irin kamar misali wanda bai san kan aiki ba kabin ki samo kanshi akwai wahala amma in wanda ya san kan aiki ya sani ma zai zo da Dare ya zo ya gaya mana ya ce gashi gashi gashi mu ce to ba a faɗa bakin ni ma in na buɗe na faɗa na ci amanar abu muna rufe bakin mu in ya kai mu gaya musu su kungiyoyin da suka ɗau wannan matsalar mu gaya musu in bai kai mu gaya musu ba za mu kashe wuta an na kashewa ne in ba na kashewa bane gaskiya muna ɗaga sama madalla masu harin karshen shirin kinan na marishin yau a huta lahiya